Jamhuriyar Nijar kuma 'yan kasar ne ke tsokaci kan matakin da kasar Benin ta dauka na hana zirga-zirgar mutane da kaya ta ruwa wanda al'ummomin kasashen Nijar da Benin din ke yi tun bayan da aka rufe iyakar kasashen biyu masu makwabtaka da juna. Wani dai na zuwa ne a matsayin wani martani ga kasar Jamhuriyar Nijar din na kin bude iyakarta daga wato daga bangaren Benin kenan. Gaci su sufu da karin haske a cikin wannan rahoton ta. Wannan dai na zama wani sabon lamari a takun sakar da ake tsakanin kasashen Nijar da Benin. don bayan da aka rufe iyakar kasashen biyu biyu bayan matakin ladabtarwa da kungiyar ECOWAS ko CEDAW ta ɗauka kan sojojin mulkin Nijar. Da bayan ɗage takunkumin har yanzu Nijar a nata ɓangare ta ki ta buɗe iyakar da Benin. Bisa zargin yiwuwar kai mata hari da ta ce sojojin Faransa za su yi daga Benin kin. daga wannan lokaci ne zirga-zirga ta ruwan kogin neja ta zama madadi ga al'ummomin kasashen biyu masu makwabtaka da juna har zuwa wannan rana da aka wayi gari da wannan labari in ji kafar yada labarai ta sota fm a benin matakin gwamnatin benin ke na cewa daga yanzu babu abin da zai wuce iyakar benin da niger lamarin da ya tada hankalin wasu al'ummar ƙasar ta niger duba da halin da ake ciki hakan yasa su kira ga bangarorin biyu da su zamna su sasanta don talaka ya samu sa'ida jayayyar nan ba ta da kyau mu muna samu su gane suna abu da komi da komi a na yana da kyau yanzu kaga wajen Roma da ake hucewa an rihi kaga ba ta jihar Nijar ba ta jihar Benin ina ganin gaskiya wannan adiba gaskiya in ana samu yadda za su yi su gyara Nijar da Benin a dawo a kayan zamna tunda dai ba dan an rabu ne ba ko an leke ko kuma dan ai transition tana a Nijar ba ta a can ne zai kamata mu samu matsaloli ba. Sai da kuma wani bangare na al'umma kasar na ganin ba wani amfani ga bude iyakar suna ganin a tsaya hakan shine daidai. A matsayin na kasa hedin ce masha Allah ba su liƙe ba a ci gaba da haka su nema suke su ma Nijar eh, abin da zai bata mana rai mu kuma duk abin da suke deja mun saba wani dare ne da ke bai gani ba ni na fata sojin na Nijar su ma su like samaniya duk na wani jirgi mai zuwa kasar Benin mu ga za ta karata. wallahi fatan mu ya zamanto alheri gare mu mu ma zai sa mun hankali mu tashi mu noma gare mu mu ci da kanmu tunda ba za mu zamna kullum Benin za ta dinga kawo abinci mu saye mu ci muna da wurin noma muna da abun nema muna da lokacin noma ina amince a rihe ma saboda kowa ya samu hankali koma cikin noma har zuwa lokacin da Benin kin ta aiwatar da wannan mataki kwatar ta kau da ido kan jigilar mutane da kayayyaki ta hanyar ruwan na kogin Neja yayin da ya mai ta ta buɗe kan iyakarta da kau da ɗage shingen da aka yi a bangaren ɓangaren benin kafar kuma ƙara da cewa jamhuriyar ta benin ta jibge jami'an tsaro a bakin ruwa don tabbatar da aiwatar da wannan mataki